karfe 6 agogon Najeriya niger kamar da ƙasar Chadi masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da asibahin ranar Alhamis 4 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 26 ga watan Janairu shekara ta 2023 miladiya. Ƙungiyar kare haƙƙin musulmi Morik ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta sauya ranakun da aka ƙayyade tun da farko don gudanar da ƙidayar jama'a ta bana saboda ya zo a cikin watan azumi na Ramadan. Daraktan ƙungiyar Farfesa Isaac Akintola ne ya yi wannan roƙo a jiya Laraba a cikin wata sanarwa inda ya ce shugaban hukumar ƙidaya ta ƙasa NPC Nasir Isa Kwarra ya bayyana ranar 29 ga watan Maris mai zuwa ga maris zuwa biyu ga watan afrilu a matsayin ranakun da za a gudanar da gidayar jama'a na shekarar 2023 Majalisar Shari'a ta ƙasa ta ba da shawarar naɗin shugabannin kotuna tara da wasu jami'an shari'a 84 a wani bangare na ƙoƙarin shirya ƙalubalen da ka iya tasowa ga bangaren shari'a a babban zaɓe mai zuwa. mutanen da aka bada shawarar za su yi aiki bayan an naɗa su a manyan kotunan tarayya da na jihohi a ƙasar a nan kuma za mu ji an gurfanar da wani matashi mai suna tasiu abdu a gaban kotun majistri mai lamba 14 a kano bisa kunshin tuhumar mallakar katin zaɓe har guda 29 ba bisa ƙa'ida ba mai gabatar da kara kuma lauyan gwamnati sannan mai wakiltar hukumar zaɓe ta ƙasa inec barista hadiha lawan ta shaida wa kotun cewa an kama matashin ne da katunan zaɓe masu yawa da hakan ke nuna da cewa ba mallakinsa ba ne dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc bola ahmad tinubu ya bayyana zargin akwai makarkashiya a dangane da karancin man fetur a najeriya da kuma batun sake fasalin kuɗi da ake wahala a ƙasar. Tinubu ya yi zargin hakan ne a birnin Abeokuta na jihar Ogun yayin gangamin yakin neman zaɓe na takarar shugaban ƙasa. Wasu 'yan bindiga sun harba ba baman roka a garin birnin Magaji a hedkwatar ƙaramar hukumar birnin Magaji a jihar Zamfara. Garin birnin Magaji ya haɗa iyaka da yankuna masu hatsari na ƙaramar hukumar Batsari a jihar Katsina mai makwabtaka da Zamfara duk a arewa maso yamma a Najeriya. duka duka anan muka kawo karshen takaitaccen labaran ne a madan Etta abubakar murtala ibrahim so inda ya sada da ku ahmad murtala ibrahim sai da na karantu amiya ta mamar suwa nake cewa mu yi lafiya